Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa da abokan arziki, sunana Ibrahim Adamu Muhammad Tofa daga Dorai Karama, ƙarshen waya Gwale lokal Government da ke jihar Kano State. Ina magana da ku ne daga nan wani sashi ko in wani ɓangare daga Asia. Fatan kowa ya wuni lafiya, Allah ya sa haka amin. Wannan ai nayi ne podcast ɗina na farko, episode ɗin farko actually wanda ne wa. suna ko take na yau Afirka. dan samu bambanci kada ya zamanto a ce Afirka a yau wanda ya makamanci da sauran programs da ake haka a gidan rediyo da sauran To wannan dai fili ne sashe ne wanda samari irin mu za mu zo mu zauna mu tattauna matsalolin da ya shafi yankinmu. na Afirka da ma Najeriya gaba ɗaya. sa mu a sa'a ya ba wa wannan dandali namu eh, karɓuwa a wurin matasa 'yan maza da mata. da za ka Jazakallahu khair.